heykayorpe tikitikiyokarpe jisirse na tikitikiyoka rasul jisirse masundari ganayo hayoyo mogun gana hungay hayoyo mo morun nan la nino nche surupe to irpe tanfo kanga ache ruwaim he kanga chigo acha saburu tarku shakawa fassarahu bilazimihi kachi ngano mmachi he ifo kanche kanche suru ngano maheni zako ciboro se makara bayan bayaniyo nam masu ce fa ka da ya haifa dunun ci ba mai nan ba kube na e ndi ya ka du hai hai ka zai awo ma morani zambon wa binni zanin nan nur kai binni mazimbirin nara to fassarahu bi lazimihi ngano fassarahu bi lazimi ngana na parani nan ma ce ka nda wamayo zanka saka wadi zanka heni to yani borfoyoga nga ngayo borfo manici kaci asaburu haikance suru huwa isti'anatu billahi ngano ba safo na wiya ba zummunga masu kai taimako ceji borfoga mataimako ceji ga nga a irike tankan ga ce abu ali nga ci asaburu ka ismihi kaci suru a barno zangan ma amma diya hono ihorto ma goonu jeeya hay kanke suna ali ibnu abi talibin radiallahu anhu ŋaagon koci kaci suuru a barano kaarumi fo ka dinna kaara su cobun nani bira man zeri bira man hallaka to deya hay kan na suuru be yanir sena irke tan fo kan gace abu muhammad aljariri ŋaŋa cimete asaburu suuruni la yafuruku bayna halin ni'ama أو baina halin بين حال النعمة والمهنة مع السكون الخاطر فيهما كتشي ngano boron masu ce fuka ni'iman na nauya sa masu ce fukan fifi dambinni nan lakar karaniyo hayahin kadi kurpe kuna da ngona ni makuna ma wun karani da ya na wuya kanga man lakar karani nin da na rukaita on wokoci tila hantun kai gairu makdurin wala ma'amurin bihi kaci boro na ce ai fakan hin zangaya abinda na bari ai na boro furon na zangaya ifa ganna haƙarrake da lahutibaa a da tafurin kibena halatani in norfe na boro cini halin ka okuna shi fefe ko buno halin ka okuna wal makadur kai ka boro hin abongo nafsi. وإنما المقدور هيكابرون رمبهني نونو حبس النفس على الأن الجزائي لا استواء الحالتين عند العبد نونو ديبرو هني هيني كامبونغو كوتو كم مورو ننويا نم نامبونغو فركتانيوني تو كاشي لا استواء الحالتين عند العبد هل هنكون سوين كاشي دي دي أفو برودو تو وساعة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر كاشي ga mene a lafiyar na lakar kaniyo a mene batumenga ya hilwayo tanse kabisa horte mene batumenga no sabur na horte na kama kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ka irin mene annabi sallallahu alaihi wasallam a ci a mene marayo ka bara binte ko honne kuna in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubari hay ka mene alamar kuma da ibar in pe itere su biringa na hay hayo abasin na hefo da ifo ya te ante gaira anna ka ausauli sauli fasede ka tare maano alafiya a hali kurpe kuna nga hirwaya se kabisa woyo kurbe to wala yunaqidu hadha qawlu yano amane mechinen wodidi no anabara efo kambara mani mani nchere kako wama utiya ahadun ataan khairan wa awsa'u min as-sabr kaci na ibuna adaman ze fo kun gomini gomini hen no fo kan ya bisayo mace fo kan na hiri wata se suru kuna nono saka balai kaga nono jonga zanga akwe ko gonno balai mane zummuyo kuna laysa lil abdi awsa'u min as-sabr haifo na ce fo ka a tanse ka abalanga ya hilwe ko ga wadatayo kato an suru wa amma qablahu fal'afiya ta ausau amma zazaraban na ka sai jina mo bai ka a lafiya ba tu ya hiroyo ko bara wato nga ya bara ka bara lakar kaniyo ka bara hinan zubi hen a mane a lafiya kuna to da ya kan ga ce aliyu da kok nga nga ci haddu sabri wato suru mana tikini ألا يعترض على التقدير نانو حيفوكا ناجسينغا مسو ميغوني تي أدو كديكا إفوغا نهي نابدوني فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر أما ساكن نزرباني نانغو كو زربان دي كابتمي أن ركزنا كيكو برا ngo ko shakawano gun kara za ko karan buroma madiya kaza kaza awo da kira suci nsin nasuru zangamba ci dori bogo mo waite ngadi nabara e fokan ancin ya yaqulu allah subhanahu wa ta'ala o kala subhanahu wa ta'ala fi qissati ayub in nor kai be ri kai yi ko ci aci na ayuba mane faji ka sai alquran kuna inna wajadnahu sabira ilke tere na gari ilna gari ka bala suru peno wato iri na gari borfono ka bara suru tutu makwe ma a kaulihi subhanahu wa ta'ala masaniya dur na besinka annabi ayub a ci cuta ce foka a he to da yanga di cere su sam bai ka karano a gunu ko he zanga ya mene to da ya nindino ilke ta wo ci fassarar lafza bilazimha a ce foka na cinadi di fasara na he ka aga latiyo ko ga ko yo nara ka yo nara amma a amane na ka gonko ci alagairi wajhi shakwa na kai ko bara ka raza ko yani borfo ga madiya ngene noni fashakawa naw'an kara toyaniyo abara no bajire hinka de deya iri keyne ne odo. audio kuyoga na kaka ce fuka irna faji dobno se wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ilkwe ma iliyo nano kurpe gomni suru henno ilin akato baka innor kwe jisi suru kweyo sedi kachi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi ka bana e, suru kweyo ngum bana toyanin seno kana cin na zakaka ka kana cin na zaka kan jisi كا زكاو كذانو إلكي مركبون كانيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته